barkan kuɗi wannan bidiyo din yana ɗaya daga cikin bidiyon da ya fi kowanne daɗi a wannan youtube channel din wannan umartar kama nake da ka samu guri ka zauna ka kalli bidiyo ɗin nan daga farko har ƙarshe saboda na farko za ka amfana kuma na biyu za ka ji daɗin kallon shi so kafin na cika kowa da surutu a kwanaki some months ago akwai wani bidiyo da na fara wanda na ce ina son na ga na haɗa naira miliyan ɗaya from scratch ba wani taimakon kowa ba taimakon 'yan uwa babu uh, amfani da kwamfuta ko ilimin kwamfuta da sauransu na gani average nigerian ɗan arewa zai iya samun kuɗi a ƙanƙanin lokaci a wannan marar tamu. A wannan bidiyon in ba ku ta ba na yi sana'ar adiri ta sahu na zo na yi sana'ar hayar mota ma'ana bolt kenan inda a sana'ar ta sau na hada naira dubu sha biyu da ɗari uku a tsawon sati ɗaya shi kuma sana'ar bolt a ranar farko na hada naira dubu goma sha hudu so kun ga kuka haɗa gaba ɗaya zai ba ku naira dubu ashirin da shida da ɗari uku so wai wannan fa kuɗin dubu ashirin da shida da ɗari uku nan nake son yanzu a bidiyon nan na investing ɗin shi a wani abun na zuba kuɗin a cikin wani abu ko wani business mu gani watakila in Allah ya taimake mu dubu ashirin da shida da ɗari uku nan za ta iya haifar mana kuɗi ya zama wani kuɗi mai ɗan girma wanda za mu yi amfani da shi shi ma a next video saboda na ce zan dinka yin bidiyon nan version by version insha Allahu so in ba ku je kun kalli wannan bidiyon da ne ba ku je ku dana link a ƙasa za ku ga bidiyon na saka link ɗin shi ku kalli bidiyon na tabbata za ku ji daɗin shi saboda sai da na koyi da ake adaidaita sahu kuma sannan ne adaidaita sahun har na samu kuɗin da na samu so uh, kar ka manta ka yi subscribing to this youtube channel kuma sannan ka danna mana like da share sannan kuma ku rubuta mun a comment section wacce sana'a kake tunanin za ta kawo mun kuɗi da wurwuri a wannan abun challenge din da na saka wa kaina hopefully zan duba in gani if it's profitable zan gwada shi a next video insha Allahu zan kawo muku za ku ga yadda abin ya kasance so kafin cika kuwa da surutu bara mu maza mu shiga cikin bidiyo din nan so kamar as usual kun sani da bincike kuma kun sani da jama'a da abokanai duk ga kunan duka abokanai na ne ku so ah, a cikin binciken wannan kasuwanci zan fara yi da wannan dubu ashirin da shirin da ɗari uku ah, na tadda wani abokina ko in ce maƙocina, wanda kullum zan ga sun kawo irin tifa ɗin nan da yashi sun dawo kullum sana'a sake nan kuma alhamdulillah abokina ne tare muke fita tare muke abubuwa kuma na ga yana samun kuɗi so i was like ugaya abin naka yake ne da Allah ka dan yi min bayani yadda abin yake so sai fara min bayani ah, shi dai yana da tifa kuma a gidansa akwai tifa wajen guda biyar so yadda abin yake suna zuwa ne tifan nan su je su nemo ƙasa ƙasar gini to ƙasar ginin ma kala kala ce so idan suka je suka cika ƙasar in aka cika musu kasar ya danganta za a iya cika musu kasar a dubu hamsin kuma su je su siyar da wannan motar kasan da aka ba su a dubu hamsin wani lokacin dubu ɗari da hamsin wani lokacin dubu ɗari da ashirin wani lokacin kuma dubu tamanin ma so ya danganta da kasuwa so i was like yanzu idan ina da dubu hamsin za ka iya ara min motar ka mu cika yashin nan ina son na fara business din nan sai ce e ba matsala kawai in kana da kuɗin dubu hamsin tunda yanzu akwai motoci mu ɗauki mota guda ɗaya mana mu je mu yi tun da kana son kai wannan harkar mu ɗauki mota guda ɗaya so i was like ban da dubu hamsin sai dai in baka dubu ashirin da biyar kai ma ka haɗu dubu ashirin da biyar duk yadda muka siyar da ƙasar sai mu raba ribar sai ce to ba matsala ni kuma kun san ina da dubu ashirin da shida da naira ɗari uku kuɗin da muka haɗa previous video mu da ne a daidaita saboda ne bull driving ko ba ka ba so shine muka haɗa kuɗin nan na bashi dubu ashirin da biyar shi ma ya haɗo da dubu ashirin da biyar ɗinsa ya ce mun washe gari da sassafe kafin sallar asuba zai kira ni a waya sai mu fita mu je mi wannan ah, aiki kafin ma fara aikin mota lokacin da ina aiki a wannan so yanzu mun ƙara sunan wajen ƙarfe kuɗi kenan wajen ba a buɗe shi ne nan mun zo ruwa ne kamar kogi ne haka an kuka lura sani wa kuma ne abubuwa tifofi kala-kala a wajen tifa sun kai wajen nawa sun kai talatin kowace ta zuwa za ta ɗibo ya yashi so mu initial abin da za mu kuka lura can wajen za ku da ana ɗiba yashi maza za su dawo ga sana'a ɗiban yashi no food for su um, biyan su ake su lodi za su loda a motoci su sana'a su kai su loda yashin da aka ɗigo daga ruwa to mu yanzu muna layi in an gama wayancan tifofin mu ma za a za a kwashi namu <coughs> ya shek kana ganin wallahi kana ganin wasu wasu lodi suke ina okay wasu lodi eh na gani wayancan ba ran je wajen sai to da garin su gari mai nisa sai to da garin sa shekara nan nan wallahi kuma yanzu gare ne bari mun dawo zaka fi jin daɗi eh na gane ko za mu dawo ko yanzu a hanya za mu iya kai awa na yanzu an yi mana lodi ba yanzu an yi mana lodi idan Allah ya sa maka fita da wuri tun da karfe goma ga. nan da ya yaushe ko shi da ko biyar Allah kai abin yana sauri ke nan mun damun mun ƙara ɗaukar wani na ga takwas haka mun sauki mun ƙara ɗaukar wani ok round wajen nawa kuke eh? round nawa ake a rana a rana za ku iya kama sai mu shida biyar eh za mu shiga layi layi ya zo kan mu. za a nuna mana mu je mu kai ramu i think yau ramun wajen za mu samu wajen guda shida ina ji amma dai ban sani ko zan iya saboda da ga abun amma it's not easy ga sanyi ina ga muku <laughs> nan gari ma ya fara wayewa to nan ana yi mana lodi ne we are about to go saboda layi ya zo kanmu yanzu ana mana lodi za mu hanya ya kamata ku san da cewa yau ana mugun sanyi ban sani ba ko ni kaɗai nake ji a motar na amma su kamar sun saba ni wani irin sanyi nake ji sai da na ce musu da Allah ni dai a tsaya in sha shayi saboda bugun farko ma ina jin yunwa kuma sannan garin sanyi ne so nan dai sun siyo min bunu ina sha shi ma ga incan ga ga, ga ina yana sha ya shek shi kuma ya gama shan ina shi so ga uga can kuma yana jan mota <laughs> To, kamar yadda kuke gani wannan mun zo location din da zamu juye kasar eh, su murga mun juye kuma we are heading out nan ni ne eh, gashi nan muna gaisa da su masu gada sun ga ina bidiyo sosai kallo na suke yi so nan dai mun riga mun yi sahu na farko wajen nan karfe 8 ne ko 6 ne ko 8 na manta so yanzu dai ever we are heading back to can location mu kara dibu wani yashin sabida na ji akwai wani order kamar an samu wani customer da yake son yashin so kun san na gaya muku initially uh, eh, 25,000 ne kudi na so actually in return wannan yashin da muka kai na samu ribar dubu ashirin da biyar so na ƙara zuba dubu ashirin da biyar na ci musu nima a ƙara misali in kara investing a wannan yashi na biyun da za mu ɗibo so yanzu nan mu ne muke hanya za mu koma gaskiya ne guru ka zama direba mun ga yanzu mun je mun yi sahu na farko yanzu za mu koma sahu na biyu ah, yanzu nan mun zo mun zo mu sha mai ba ni nake tuki ba kawai dai na dan hauni mun gane ai so yanzu stay tuned ah, in mun je ɗiban sahu na biyu zan muku magana gaskiya ne marketing guru so guys kamar yadda kuke gani mun riga mun dawo Uh, round 2 nan haka ake ɗiba ƙasar ɗazu da safe ba nuna muku yadda muka ɗiba ba saboda da asusuba ne in fact karfe wajen biyar ne ba ma a ganin komai ba zan ma iya yin bidiyo ba so kamar yadda kuke gani nan shine yadda ake yi sai Sai mun dawo. yanzu abinda abinda amfanin farfara shi ne. A can wajen ina za mu je ne. a ah, muna yin rubas kai da baka sai wato akwai injinan da suke ah, shiga karkashin kasa su ibo ah, daraja ne daraja ne za a gan su ga su can so a tsakiyar za su gan su kuma wayannan kwale-kwale ana amfani da su ana amfani da su a zuko a ibo wayannan yashin sai a fito da su nan bakin gaba bakin gaba so daga nan akwai motocin nan kuma su ne ake loda su sai a fara fita da su a fara export yanzu za mu je mu ga mashin su yanda abubuwan suke noma mu ɗigo ƙasar mu dawo da ita bakin gaba eh normal ne mana ana haka yawwa oga yawwa magitan guru ka samu kwarewa ka iya tura jirgi shi ba doki mai tura jirgin ba ogawa ya kamata ga masta ba bana sama eh ogawa barka da aiki fa na gaisuwa Allah ya biya wannan shine injin da yake shiga can cikin ruwan ya tsamo yashin ya fito da shi mu kuma wannan kwale-kwalen muka gani haka a nan ake lodo yashin a fitar da shiga ba inda za a loda a motoci gane? nan gaba ɗaya shi ne zurfin nan ya fi ya fi karfin mita 20 cikin nan gurin nan irin nan gurin ba nan zurfin nan inda wannan shekin ina zuwa da wato baka da a wannan mun kwaso ƙasa za mu kai ta can san da mu kai ta so batun mun gama ɗibo yashin daga gaba yanzu mun ɗibo shi ne za mu kai wa wani mutumin da yake bukata so na gaya muku akwai 25,000 ita a cikin wannan ita ma motar so kan ga kenan technically riba 25,000 zan ƙara samu amma kan mu dai sai kawai aka samu wani problem man problem muka dan samu wallahi wani abu ne ya kare wajen wajen zuba kasan nan so yanzu tangod ma akwai mai walda a wajen ne muka katin walda ina zuwa ran ba. ha finally mun je mun zubar da yashin nan da muka kwaso so on our way ba kuma kamar mun tashi sai wani ya musu waya again wai yana buƙatar wani ƙasa ba wai ƙasa normal waccan wacce muka kwaso ba a wai wannan wai ita ƙasar wai ciko ce so a inda ake samun ta ita ba a cikin ƙarƙashin ruwa ake samun ta ba ana samun ta ita wani waje ne daban ake samu so you guys should follow me let me go waje nuna muku inda za mu je mu samu wannan ƙasar ce da abu sai da ka kara eh, ai ana ne ina shi ne ana <laughs> Allah ya da yadda da gaskiya ko da haka ai goya shi sai wani ya kira mu a waya shi ba ya shi yake so ba kasar ciko yake bukata to ne muka canja direction muka je wani location kuka tura kasar da banki za ku ga tractor da sauransu yana kwaso ta to in muka gama cin karan wajen za mu kai mai inda yake location kusa daga nan kuma sai mu koma mu ci gaba da ɗibo yashi da muka ɗibo da asuwa ɗin Allah ba zai taba ka ba. ya ka matsa banza ba zai taba ka ba Muje kawai yau to shi kenan wato a rayuwata gaba ɗaya na secondary school da na primary ba mu taɓa zuwa excursion wanda na ji daɗin shi ba sama da wannan kun ga wannan duk kuɗi zaje na samu ku amma wallahi i really enjoy this youtube video sosai saboda the experience was a top notch kuma i can't even ba zan ma iya muku bayani irin daɗin da na ji bana ranar yau sha let's cut the story short uh, sahu uku yi kuma each na samu 25-25,000 riba idan kada in total gaba ɗaya na samu 75,000 riba kuma ga ƙarin dubu ashirin da biyar ɗina azin kuɗi na kenan idan ka ka ga na samu kusan dubu ɗari kenan sunan mun kama hanyar za mu kai ƙasar daga nan kuma to be very very honest ko sun samu wata oda din ni gaskiya ba zan iya zuwa ba saboda na yi laushi na gaji yanda ba kwa tunani but it was a great memory wallahi da bazan zan taɓa manta shi a rayuwana ba na ji daɗin bidiyon nan sosai sosai so this bring us to the end of this video ah, da Allah kar ku manta ku yi min comment a comment section ku rubuta mun sana'o'in da kuke tunanin za mu iya gwada su da ɗan kuɗin da muka samu yanzu da wannan sana'ar da muka yi kuma sannan ah, kar ku manta ku yi likin bidiyon nan ku yi sharing ku yi commenting saboda wannan dan abin da kuke mana shine ke bamu karfin gwiwa wajen kawo muku sababbin videos kuma sannan ah, babban dalilin da isa nake yin bidiyon nan shine matashi in dai yana da zuciyar nema so zai fa iya yin sana'a ba wai sai lalle ya jira aikin gwamnati ba ko wani ya bashi aiki ko mai kuɗin familin ya bashi jari no duk wayannan sana'o'in za ku kuna gani a bidiyon nan akwai matasa wanda da sassafe tsakar dare suke zuwa suke cika motoci so i believe in kana da lafiya baka da wani girman kai zaka iya zuwa ka fara nemo wannan gurin da ake cika yashi din nan it's a good business a cikinsa a rana akwai wanda ke tashi da dubu ashirin dubu talatin kusan yawancinsu da na magana da su suna da mata duk sun yi aure su kuma da sana'an nan suke so inshallah a next uh, version of this video da muke kawo muku na series in how to get from zero to a millionaire za mu kawo muku wasu creative sana'o'i bi izinillahi so amma dole sai da taimakon ku ku rubuta mu a comment section wace sana'a kake tunanin za mu yi da ko kuma za mu yi investing da kuɗin da muke da shi kun ga balance mu wace sana'a kake tunanin za Thank you sai mun haɗa a video na gaba.